ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وسفيه وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau dai goma ne ga watan ramadana alhamdulillah Allah sa mana albarka Allah ka ta maimaita mana ka ta maimaita mana ka ta maimaita mana ka ta maimaita mana da ci da sha da sutura da kudin kashewa jihu da imani mai ƙarfi wanda baya sauka ƙasa da cikakken data kenan ko to Allah ya muku albarka shekara ta 1447 hijiriya wannan a lissafin addinin musulunci kenan a masu aljihun baya kuma yau ashirin ne da bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya wanda yau shine darasinmu na ƙarshe akan abin da ya shafi harkar auratayya gobe kuma za mu ɗora sabo ko yau ɗin ma mun gama mu ɗora sabo insha Allah ta'ala yau za mu tashi ne akan wato adabul mu'ashara ladabbai na kyautata zamantakewa tsakanin ma'aurata musamman a abin da ya kamata mace ta yi ta kula da aurenta ta kula da mijinta zan bude da hadisin abi umama hadisin imamu tirmizi riwayar imamu abu huraira da abu dawuda riwayar qais ibn sa'ad ibn majah ma ya rawaito hadisin na 1852 a riwayar aisha abdullahi ibn abi aufa ya ruwaito hadisin albani Allah ya masa rahama ya ce hadisi kam ingantacce ne lafiyayye a cikin silsila sahiha mujallali na uku shafi na biyu. wannan riwayar ita ce sanannen riwaya da manzo Allah yake cewa law jaza li ahadin an yasjuda li ahadin la amartu marata an tasjuda li zawjiha da ya halatta wani yayi wa dan uwansa sujjada ya kafa goshi a ƙasa yayi wa dan uwansa da ana yi wa wani ba Allah ba to da na umarci mace ta kafa goshinta ta yi sujjada a ƙasa don mijinta saboda tsabar girmamawa saboda tsabar mutuntawa saboda tsabar kimantawa da Allah tabaraka ta'ala ya sa tsakanin miji da mata suka ce izami haqqihi alaiha saboda nauyin hakki da girman hakkin mijinki a kanki hakkin ya fi ƙarfin a yi magana a baki hatta kai ga ana kwatanta hakkin miji a kan matarsa inda ana iya sujjada to ya kamata mace ta kafa goshinta a ƙasa ta yi wa mijinta sujjada saboda tsabar girmamawa kunga kunga mu musulmi ne muna sallah muna azumi kuma mun yadda akwai tashin alkiyama kuma muna da Allah muna da annabi Muhammadu so Rayuwar mu dole ta sha bamban da rayuwar turawa mu dole ya sha bamban da tunanin turawa yanzu wasu za su ga ai wannan hadisin ai bautarwa ne ya za a ce mace haka ya za a mai da mace kamar baiwa ya addinin musulunci abin da ya faɗa shi ne daidai ba tunanin wani ɗan adam yaya kaza yaya kaza ba a ba ci ba sam da aka iyaye na mata idan wasu suna zuga ku a kan fanɗare wa miji iyaye na mata idan wasu suna zuga ku a kan fito na fito wa miji iyaye na mata idan wasu suna so su haramta muku ni'imar zaman aure da samun gidan aljanna ta dalilin biyayya ga miji to wallahi ku sani wasu sunan makiyan ku ne abokanan gaban ku ne ba sa son ku ba sa ƙaunar ku ki shafa wa kanki ruwan sanyi ki haƙuri ki bi mai gidanki ki bi mijinki don ki samu aljanna Yanni ni duk abin da aka ce na yi zan samu aljanna zan yi ƙasa a gwiwa ne wajen yin sa wallahi ba zan fasa ba komi zan yi in dai aljanna zan yi a lokacin da za ki bi mijinki ki daina tunanin shi kike bi a lokacin da za ki yi mijinki da'a ki daina tunanin gashi nan ɗan gajere guntu ba shi ba ne Allah ne ya ce ki bi shi ki daina ganin yana da rauni ki daina ganin bayi da kuɗi ki daina ganin ai talaka ne ki daina ganin ai kaza ai kaza kin fi shi gidanku ya fi nasu girma wa babanki ya fi babansa matsayi a a ke fa gidan sarauta ne ke fa gidan mai kuɗi ne ke fa yar boko ce shi kuma ma bai yi karatu ba ki daina kallon wannan ki bi shi a matsayin miji da Allah ya ce ki bi shi ki samu rahamar Allah Allah ya sa iyayena mata suna fahimtar karatun na. Allah ya sa suna gane wannan bayani da an gane wannan da an samu sauƙi da yawa wajen mutuwan da yawa daga cikin aure Kar karki damu na san wata za ta ji zafi yanzu mijina yana cuta na yanzu mijina yana zalunta na azzalimi macuci baya tausayi na baya jin kai na kuma ni yanzu a zo a ce ni zan masa kaza ni ma wallahi ba zan yi ba na rantse da Allah bai isa ba shi din wa shi din banza shi din wa kaza wallahi baban ummi ni da ba dan laruna ba da tsautsayi ba ni ba zan ma zauna a gidanka ba ni fa ka ga wallahi kaza kaza kaza haba haba haba da Allah haba an daina wannan tofan yare ne yar ƙauye ba ƙauyiyar mace wallahi ita ce wa mijinta haka ai yanzu an daina daga miji murya a'a cikin ruwan sanyi ake warware al'amura in ya kumbura ya kumbura ya kumbura kice ayya soyayya ce ta kawo ni gidanka da ƙauna da ba don haka ba wallahi ba za ga na ba ki ce masa duk wannan abin da kake yi kuma ma ƙara mun san ka kake yi a cikin zuciyata ji nake kamar zan fashe da jin daɗi da ƙauna saboda son ka kai kuma yau gashi ka fashe saboda kake yi ina jin ko aljani ne shi dole ya ɗan yi ƙasa ƙasa duk ƙarfin wuta aka sa mata ruwa ba tana yin ƙasa ƙasa ba to sai an yi wa miji siyasa a lokacin da kike faɗan waɗannan kalmomi kina tuna aljanna ne ai a lokacin da ke wannan magana aiki na tunakin ba da Muhammadu ne yi. sallallahu alaihi wa alihi wa akwai hadisai masu tarin yawa da suke nuna mana haƙƙo zauji ana zaujatihi haƙƙoƙi namiji akan matarsa suna da yawa da kuma haƙƙoƙin ta ita hakkokinta ita matar a kan shi mijin wanda dole ne tun da muka fara karatu na, ina ta muku bayani kuna ta Allahu akbar in adalci ne tun da mun ce ya miki kaza ya miki kaza to ke ma yau ya kamata mu rufe wannan darasi da bayanin ke kuma me zaki wa naki mijin dan ki samu rahama wani ya zo ta rufa shi da fada tana ta mai wulakanci tana zaginsa tana cewa kaza na rantsi da Allah ni in baka sake ni ba za ka ga bala'i ni in baka sake ni ba zan tashi hankalinka za ka ga tashi hankali ni gidan nan ya ishe ni ka rubuta min takarda ba za ka bar gidan nan ba sai ka ba ni takarda na ni fa na gaji na ce maka na gaji sai ce to zan rubuta ɗauko takarda da biyu mijin mai haƙuri mana sai ce zan rubuta kawo takarda da biyu ba dai sai take ke ne ba ce ya ce malam in ta tafi kafin ta dawo sai ne alwala sai in kama sallah raka abu. biyu in su yi sujjara ce allah ka san ina son dubu ina ƙaunar kambe. alkili ina son ta allah ka san ina ƙaunar ta allah shaitanin da ya zo gidan nan yake nema ya raba ni da ya ce sa mace wannan hali allah ka kore shi Allah ka bani haƙuri da jure mata abin da za ta yi mini Allah ka za ta gyara ake malam ina gama sallah da na'idar sai dai in ji ta a cikin tana ta buruntu katata katata tana ta gyara abu da in zai tafi sai ce ba za ka karya ba ne za ka tafi halawa ce ce ya ƙare na ce to ka yi haƙuri tun da ka gwada addu'a kana yin tasiri to ka ci gaba da yin addu'a amma fa dole sai an caje ƙwaƙwalwar matan nan taka kuma kai ma sai an bincike ka anya ba ka yi wani abu da kake cutar da ita duk lokacin da ka gama ce ta addabi miji a sake ta a sake ta to ita ma ɗin a bincike ɓangaren ta anya mijin nan bai da wani hali da bai faɗa ba saboda ya zama yau da gobe wani za ka gan shi a titi a waje tas tas tas tas Akwai sha'awa abin birgewa amma bai da kirki in ka gashi tare da matarsa ki daina yin haka wata ta gama duk abin da za ta yi yana rubuta mata takarda ta ce yin sakin na wata maka yi sai ta bashe da kuka ya sake ni wallahi ya sake ni sai kuka sai kuka ita fata ne ba kuna da rauni kamar ba ku ba Allah ya ba ku ikon gyarawa wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ce ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan duk matar da ta nemi mijinta ya sake ta duk matar da ta azzara mijinta ta takura wa mijinta ta addabe shi ta ce ce ya sake ta ya kashe mata aurenta to ba za ta ji ko kanshin aljanna ba babu ita ba jin kanshin aljanna ba a tambayan miji sake ba a yi sai dai in auya zara, in abu ya kai in nanaha wanda kullum mun sha bayani a karatu mukan ce a shari'a ba laifi ba ne wani lokaci mata ta nemi mijinta sake ta idan da ba a cikin da a hadisin ma ce fi ayyima a idan babu komai cikin abuwa masu muhimmanci da ya kamata mace ta kula da shi dangane da mijinta akwai asatur wasu yana suturta asirin miji da suturci kai ki kula karki yadda gidanki ya zama kamar tasha karki yadda mijinki bai da asiri bai da sirri a kanki kina ɗiban maganganu kina yaɗawa ki zama mai kulawa mai gyarawa ba mai ɓatawa ba iyayena mata shi fa aure ɗakansa da wajensa a cikin sirri yake wallahi ba sai an ji aya ba ba sai an ji hadisi shi mutumin da za ka zo ka haɗu da shi baka san shi ba bai san ka ba Allah ya kulla alaƙa tsawatayya da kai da shi ku je ku shiga wani yanayi wanda duk duniya ba wanda zai gan ku a yanayin nan sai ku ya junanku sai kun shiga kun rufe kun sallama kowa kun yi komai Allah da ya halicce ku kaɗai yake kallon ku ku zo ku yi abin da za ku yi don Allah wannan akwai asiri da sirrin da ya fi wannan wallahi mahu to me sa mata ba sa kula da wannan duk darajar mutum duk matsayinsa duk kimarsa sai ya wannan alaƙar da matarsa ita ma duk matsayin da duk kimanta sai ta yi da mijinta to me yasa mata ba za su kula da hakki na auratayya su girmama abokin zaman su rufa kansu asiri ba abu na biyu alkana'a wadatar zuci ba a taɓa yin aure babu wadatar zuci sam dole sai da wadatar zuci me wadatar zuci me kana'a dan abin da aka samu a haƙuri da shi Allah sa albarka iya abincin da ya kawo Allah sa alheri iya suturar da ya bayar Allah sa albarka iya wurin zaman da ya baki Allah sa albarka duk abin da ya kullo a leda da sunan cefane ya kawo miki ki karɓa da godiya ba da renuwa ba da wulaƙanci ba a zo a kawo miki kayan miya ki wullar ki jefar da shi a can a kicin daga waje ba ta jefa shi saboda ta rena abin da aka kawo ɗan kayan da ya kawo ya siyo miki a tamfa ta sallah ya kawo miki ana kawowa ƙarshen a tamfar kike duba ki game sunanta ana baki kin rena ta haka zaki wulla ta akan gado wai ranki ya ɓaci kullum ke abin da mijinki ya miki kina da renuku mace ne mai rainuwa mace mai rashin godiyar Allah Ke mace ce da ba kya iya buɗe baki ki ce mijinki Allah ya saka Allah ya ƙara arziki Allah ya ninninka maka abinda ka bamu Allah sa gobe ka bamu sama da haka siyasar zance ma baki da shi na kasa gane me bambancin ki da jaka wacce ta kofar gidanku da ake daure ta kullum ana dukanta ba ta da hankali ku gode wa Allah kuma dole ne rayuwa a samu bambanci ba ke ma ba iri ɗaya kike da yan uwanki bai shi ba mijin naki ba iri ɗaya yake ba da yan uwansa a gidanku ma ba kada ku ɗaya ba ke da yarki ba ɗaya bane ke da kanwarki ba ɗaya bane mahaifiyarki ma haƙuri take a zaman auren babanki ma haƙuri yake da mamanki ke ma dole mijinki ya haƙuri da ke kuma ke ma dole ke haƙuri da mijinki yawan ƙorafi yawan surutu yawan abin nan ba na kafa maka doka ba ba na ce maka karkai ba ni na ce maka ba na son abu kaza wallahi tun da kai min auren mai ya kare yanzu an waye gari ma mata su suke kashe auren ba miji ba ya kamace ku ba ba halin ku ne wannan ba kuma ɗabi'ar arziki ba ne wannan ina fatan iyayena mata su ji ni da kunnan basira ina fatan iyaye na mata su kula da wannan gwalagwalan maganganu da nake gaya musu masu tsada saboda su ta yi daɗi aurensu ya daɗi mu burin mu aure ya yi kyau rayuwa ya kyau a samu kwanciyar hankali da nutsuwa a tara 'ya'ya na sunna masu bin Allah masu bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku yi haƙuri mata na salaf wa ala hada kana nisa'u a salaf wannan ɗabi'ar na ƙana'a da wadatar zuci da haƙuri da abin da ya samu matan magabatanmu sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'ina wallahi haka suke rayuwa malai ce kanar rajulu idan kharaja min manzilihi yaqulu lahu ahluhu إياك وكسب الحرام فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار mutum zai zo fita daga gidansa a shekarun baya a da zamanin sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina matarsa za ta biyo shi kofar gida bayan ta masa a dawo lafiya Allah ya kiyaye hanya sai ta ce da shi wani jimana sai ya juyo sai ta ce to iyyaka wa kasbar haram don Allah kada ka nemo mana haram idan mijinki yana aikin haram ne wallahi akwai abin tausayi ki ji da kyau ki daina barin mijinki yana neman haram mijinki dan ciwa-ciwa ne kin sani ana kawo muku kudin banza kin sani da ke ake zuwa a ci kudin banza wataƙila mijinki jami'in tsaro ne kowa ya san shi dan haram ne wataƙila mijinki ma'aikacin kotu ne kowa ya san shi dan karban cin hanci ne wataƙila mijinki wani kaza ne wani kaza ne kuma yana da ɗabi'ar cin hanci da karban haram rayuwar Allah ya isa yake yi ya tsare hanya yana cutar mutane ya cuci mutane ya kawo muku kuci amma ki zalunci mutane kuɗin Allah ya isa yayyo miki tafane tattafe da tumatur da kaza ki ci ya za a yi ki ji daɗi duk wacce ta san mijinta yana neman haram ta gaya masa iyaka wa kasbal haram Ka yi nesa da neman haram ka yi nesa ba ma so don Allah ka daure ka yi haƙuri da ɗan kaɗan da za ka kawo mana na halal ma'aikacin gwamnati ne ki gaya masa wani ofis ɗinkan nan ka bi a hankali kada ofishin ya halakar da kai wani don Allah ka kula mana Kar ka je a yi ta baka takardu na zalunci kana karɓo kuɗin haram in jami'in tsaro ne mai rayuwa a ƙarshen boda ki gaya masa wani ka kula da hakkin mutane ka rabu da kuɗin Allah ya isa ba idan Yallaƙwai ne da yake a station ana ta kai masa matsaloli ki ce masa ka daina fa karɓan kuɗi kana kunce mutane ka daina zuwa fa a kawo maka mara gaskiya fa kana wanke shi kana karɓo mana mu kuma muna ci yanzu wani haka zai zauna kawai yana tsaye da bindigarsa mijinki ne ba mamaki bindigarsa ita ce abincinsa kurun zai tsaya ne da bindigarsa a hanya yana tsaye kawai sai zai ya miƙa hannu duk wanda zai wuce sai ba shi sai soke aljihu sai ba shi sai soke aljihu sai ba shi sai soke aljihu wannan kuɗin haramun ne gwamnati ba san da wannan kuɗi ba Allah bai san da su ba Annabi Muhammad bai san su ba sunan su kuɗin haram kuɗin banza ya tattara miki datti ya tattara miki kazanta ya miki tafani ya siyo miki gero ya siyo miki wake ya kwato itace a hannun motar masu itace ya kawo miki kina dorawa a gida ya je an yi aikin ta'addanci an ba shi cin hanci ya kubutar da mai laifi ya kawo muku ya gina muku gida ya biya kuɗin makaranta ya yi wa uwarsa kaza duk da kuɗin haramun wa mas'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa gurziya bil harami fa anna yustajabu lahu su ta Muhammad abincin haram abincin haram sutura da naki da nasa haram da na yaya haram ya ɗauko muku haram ya ciyar da ku ta yaya in ya ɗaga hannu ya yi addu'a Allah zai karɓa na haka su mata magabata duk wanda mijinta zai tafi sai ta ja mai kunne don Allah karka nemo mana haram ke ma ja tsohuwa da ke nake don ba mamaki ɗanki algungumi ne a zalimi. mai cuta mai karɓa kuma kin sani ya kai ki umra da kuɗin haram ya gina miki sabon gida da kuɗin haram ya miki kaza kuma kin sani ana Allah ya isa a ɗanki wallahi ba za ki iya jurewa azabar jahannama ba don uwa ɗan kasuwa ne azzalumin dan kasuwa macuci yana kawo muku kuna ci mai ɓoye kaya azzalimi baya ba da zakka talakawa suna Allah ya isa da shi baya ba da taimako kowa ya sani yana zaune da mutane ba a amfanuwa da shi kina ta karban kudinsa yana baki akwai ranar hisabi da ranar ƙin dillanci wata mata ba aka ce mijinta barawo ne dan fashi ne duk da zai fita fashi da makami ita take dauko masa bindigar ta dauko mai ta goge masa bindigarsa da auduga ta goge in zai tafi ta rataya ta ce Allah ba mu sa'a ka wannan mata sai asarar kuwa Allah ba ku fa ku kashe mutane yanzu a kayan ta'addan nan da suke daji fa suke kashe mutane wasu ba da matansu da matansu a dajinsu ya fi barnarsu kuma matansu zo su dama musu abinci kuma sun san sana'a su kenan Allah sauri Allah sauri shi yasa duk wacce za ta bayar da yarta ga wani a binciki sana'arsa da yi aikinsa me sana'arsa idan aka ga sana'arsa ta haram ne kar ku ba shi yarku ba wani dogon turanci je ka gaba Allah ya kawo wani ya fi miki sauki da je ya ja muku wuta ta ci balbal a gidanku suka ce fa inna nasbiru alal ya mai gida muna iya haƙuri akan yunwa amma wala nasbiru alal nar ba za mu iya haƙuri akan wutar Allah ba wannan magana ne na matan da mata masu tsoron Allah matan salaf abinda suke faɗa muna iya haƙuri da yunwa mai gida amma ba za mu iya haƙuri akan wutar Allah ba sai ki kwatanta halinki da su wajibi ne a kanki Allah tufri tsafi malihi kada mace ta wuce gona da iri akan dukiyar mai gidanta mugunta akan dukiyar miji ƙeta akan dukiyar miji sata dukiyar miji zalunci dukiyar miji dumbushe akan dukiyar miji almubazzaranci akan dukiyar miji dukiyar miji tana da yawa gida dukiyar miji abinci dukiyar miji ku da ke da 'ya'yanki dukiyar miji kuɗi na takarda da yake baki dukiyar miji abin hawansa dukiyar miji kayayyakin amfani na gida dukiyar miji kada ke sakaci da wasa da dukiyar miji da tozarta dukiyar miji da cin hakkin miji ba tare da yaddarsa ba karki haka in za ki ba da kyauta a cikin dukiyar mijinki to ki ba da kyautar nan da yadda da amincin dukiyar mijin ya yadda ki bai yadda ba karki wata ta zo ta ɗiban shinkafan miji tana kyautarwa sai ta iban man gyaɗa ki duba yadda man gyaɗa ke da tsada yau mu dai maza muna tsoron man gyaɗa wallahi har da ni nan fa man gyaɗa tsoron sa nake da an yi maganar man gyaɗa sai ce to subhanallah to yanzu jarkan manja guda ɗaya yalo wajen dubu hamsin yalo ɗaya ba dubu hamsin ba ga namiji ai dole gigita wata mata take cewa malam ni fa al'amarin mijina ba ganewa nake ba nace me ya faru tace yau malam mai gida in ya sayo galan din man gyaɗa, yana karkashin gadonsa nace nace nace kamar ya tace wallahi tallahi da galan dinsa da indaginsa sa a karkashin gadonsa <laughs> na ce ya ake yi ta ce wai mutumin da kullum baya gajiya in zai fita da safe zai tafi kasuwa sai ya ce kawo kwanon ki in zuba miki man da zaki amfani da shi yau ya ɗauko galas ɗinsa a ƙarƙashin gadonsa da indaginsa da ɗan yan ɗinsa ya ɗan sa mata ta ce wallahi malam ko gyara baya zuba mana ta in ya gama ya daga mansa ya girgiza ya ganshi ya ce to ga inda na ajiye shi na ga sa haka zai tafi ta haka za mu yi ta shiga ɗakin nan muna da muna ganin man gyaɗan nan ko ya kare ba mu san mu kara ba na ce ke masa uzuri rayuwa ce ta jawo haka amma dan yin naki kam gaskiya ruwa ta ta isa Allah ya bana abuwa ana san kuɗi ana kuma jin zafin kashe kuɗi don Allah ku taimaka wa mazanku kada ku rinka samun saɓani da su akan almubazzaranci da kayan abincin gida ya halatta ki kyauta da abincin gidan mijinki amma da yaddarsa kuma in ba yaddarsa to ya zama kaɗan ne ba mai yawa da zai iya cutar da shi ba idan kika ciyar da yaddarsa kina da lada yana da lada yaran gida suna da lada mai gadi gida yana da lada har boyi boyin kuma da mai muku shara yana da lada idan mace ta je ta ɗauki abincin miji ta ciyar bai sani ba ba kuma da yaddarsa ba kana lahul ajaru wa alaiha alwizru shi mijin iya da lada ke kuma kina da alhaki zan maimaita duk matar da ta ɗebi kayan mijinta abincin mijinta ta je ta bayar ba da izininsa ba ba da yardarsa ba kana lahul ajiru to yana da ladan ciyar wanda ta yi masa koda bai sani ba koda bai yarda ba wa alaihal wizuru ita kuma akwai laifi da zunubi a kanta ba ni da wata fassara da zan iya yi sama da wannan fassara kawai ki ki gyara barauniyar shinkafa barauniyar ɗan guntun taliya wanda take ɗiban wake tana aikawa gidan addanta mai ɗiban man gyaɗa tana ƙullewa a leda ta kai wa ƙawarta miji bai sani ba wanda take kwashe-kwashe kaza kaza da wanda ma suka buɗe kasuwa da shago a cikin kayan cefanen gidan mijinta wata gidanta ashe ashe kamfani ne mai gidan bai sani ba shi komai ya zo kawo taliya kutar kutar kutar mai jarka jarka jarka man gyada haka Man ja, haka magi katar katar katar kuskus katar katar katar fulawa katar buhu buhu buhu komi a yalwace ashe ya je ya auro gadiya bai sani ba akwai gafiyoyi a yacikin ku ko babu hajja noyewi ya ce gafiya ya funtun dai eh gano gano eh wani ko gano ashe hakukan mai an mu'anda mu jari mu ɓange wani ai gano lallai gafiya ta samu suna da fulatanci ko gano ashe ya je ya auro gano gafiya akwai satar gyada gafiya duk abin da ta gani gano ko wanda wani eh? wani wadu biri to aha gano kuma gafiya gano shere Wandu fere ganu gafiya wandu biri itan ma wandu ne ai birin ma barawo ne ai mo biri wal biri on ma ai mo wujjo ai duka biri awro, ta ta agun wasu mata ta ta ma tabba Allah ya shirya mana Allah ya gana mana hizba waɗannan yan hizba su ba waɗannan wurin zama mana su shiga inuwa yalla yalla su zama shiga inuwa Allah ya saka da alheri a gaya musu sannunsu da zuwa sannunsu da makara an kusa tashi a makaranta yanzu suke zuwa a makare to Allah raba mu da auren gafiya Allah raba mu da auren bera me me yake bera mu dongu eh wa dongu eh Allah kiyaye to wata matar dongo ce za ta Allah shirya ku daina ɗaukar kayan mazajen ku ba da izinin su ba sani ba bai da kyau sai dai dan abin da ba a rasa ba wanda za a yi na taimako iyali abin da ya zama masa dole ya zama masa wajibi ya kula da yi ba wannan kan don an ɗauka aljihunsa ko bai sani ba ba sata ba ne ba ba laifi aka yi ba wannan mun sha faɗa muna yin bayani bayan wannan yana da kyau ga iyayen ya mace malam ya ce ga saƙon iyaye wa yan bari dai ha ta adibu ha ƙabla na ha ila zauji bi ta arifa adabar ishirci yana da kyau yana da kyau ku iyaye mata ku yi wa 'ya'yanku tarbiyya kafin ku kai su gidan miji a tarbiyyantar da su a ladabtar da su kafin a kai ya gidan miji saboda ta san ladabban zamantakewan aure yau iyaye sun fi mai da hankali a kan sayan gadon miliyan kaza kujeru na miliyan kaza kayan kicin na miliyan kaza a sama mata gida mai tsada na alfahari a zo a gani amma fa ba sa mai da hankali akan kulawa da tarbiyya kulawa da tarbiyya na yar da za su kai ta gidan miji ka je ka auro yarinya kyakkyawa yarinya masha Allah amma kuma babu da bata da ladabi bata da girmama na gaba bata san kimar manya ba bata iya magana ba duk komai da ake so na zamantakewa bata iya ba yaya za a yi a samu zaman lafiya a aure kuna ta sai musu atamfofi masu tsada hijabi mai tsada takalmi mai tsada agogo mai tsada suna rike waya mai tsada wane ne mai tsada amma abun bakin ciki abun damuwa da bacin rai zuciyarsu kuma ba ta da tsada ba hali mai kyau ba a koya mata tarbiyya ba ba da miji wani ya wa matarsa yau ba za ki gaishe ni ba ta ce in fara da kai na ki ɗihe na gaishe ka me ban sani naka ba in tashi lafiya ne na sani in lafiya ka tashi inda ciwo ma na sani me ni ni wallahi kai wannan ba zan iya ba kullum sai ka ce wani danka in zo na cewa ina kwana ni ba zan iya ba yace Allah ba da hakuri haka suke zama ba ta gaishe shi gaisuwa mutunci ne gaisuwa daraja ne kalma guda ɗaya gagare shi mai gida ina kwana ina kwana shi ke nan ba ba a ma yaya gajiya yaya gida yaya aljihunka yau da nauyi ko ba nauyi duk ba a ƙarawa kama ku ka kai da manya shi yasa ke ma za ki zo ki waye gari ɗanki yana kallon ki da zai gaishe ki ba to ba ki gaida ubansa ke ma uwarki ba ki gaishe ta haka abin ya ɗauko sassana, haka kika yi budurcinki da rashin kunya aka raba ki da uwarki aka kawo ki na aure kina mata rashin kunya ke ma za ki zo kishiya ta ke miki rashin kunya ki zo kina ta kuka kina cewa kishiya ki ta hada ki hutu ashe ke ma kin hana uwarki hutu kafin aure ki kama ta dina tudanu wal jazaa min jinsil amali da aka lalle ne ku koya wa ƴanku ku tarbiyya yarinya mai tsada mai daraja ita ce mai iyaye masu mutunci zaran mutum ya zo yana neman mace yana tambaya sai ka ji ana cewa da Allah an san iyayenta don Allah gidansu akwai tarbiyya wannan gidan naku ba ke gigan jikinki ake kula ba gidan kunnan ake dubawa shin gidan akwai tarbiyya ko ba gidan ba tarbiyya sai kun kula kar ku watsa gidanku da kanku kuma ba gini bane wani babban gida wani katon gida wani manya-manyan motoci wani wayewa duk iska shirme ne dan kun tara uban motoci da katon bene da wane ne da gareji da wane ne da waye gidajen alfahari idan ba ki da tarbiya gudu za a tafi a barki yau mata nawa suna cikin manya-manyan gidaje da dukiya da bakaƙen motoci da arziki din da waye-waye amma ga 'yan mata nan gaddan gaddan neman auren suke kamar za su mutu wallahi ai kunan ƙauye ma ku gode wa Allah ba wallahi kunan ƙauye ai ai ku gode wa Allah da wuri kuke aure ai sha takwas sha tara ashirin ashirin da ɗaya yarinya an gama ita je ki birni ki ga yan mata ki ga wata bari ɗaya ɗiya kaya guda tana tana tana tafiya da ƴar zama da ƴar tashi da ƴar ina za ki? ni ma budurwa ce budurwa a ina shekara nawa? ta ce haba ba yawa fa arba'in da takwas ne kawai subhanallah halawati wallahi akwai 'yan mata masu arba'in da takwas har hamsin ma kuna ta taba ma kira na waya ta ce ba ɓoye ɓoye malam yau yau ina da hamsin cif cif kai min addu'a Allah ya kawo miji na ce yanzu ke mai suke jira shekara hamsin ai ni ma ina da da ƙyar fa baki girme ni ba fa hamsin baki aure ba shekara hamsin to wai yau ba har ko kunya ma ba a ji wallahi mata suna kaiwa wannan adadin shekarun arba'in talatin wannan talatin wata talatin ma bata ce ba malam talatin ne ba wannan a birni yawanci ana samu da yawa rayuwa ta azzara shegen buri ya yawaita rashin gaskiya ya yawaita bin maza da iskanci ya yawaita ta gama yawon duniyar ta ta iskancin ta duk wanda ya zo gudu yake ba zai zo ba dan iskan ma zai da ya aure ta ba amma 'ya'yan ƙauye masha Allah 'yar ƙarama za ganta 'yar firit tana ɗan ɗagawa ba fitina idan ta ma bai buɗe ba a rufe idanta za a ɗauke ta a tsunduma ta gidan miji ta je can ta waye ya ku kina nan a ai mu wayayyu ne mu sai mun gama sakandare in mun gama ma za mu ci diploma daga nan ma za mu je mu ci yi, e, in an yi e ma in mun karɓi kwali sai mun ƙara da digiri daga digirin ma sai mun zo mun yi mun yi masta digiri daga masta ma sai mun yi digiri digirgiri a je a yi ta Allah ta albarka ba dai karatu bane Allah ta alheri Allah ta albarka miji kuwa za ki sha mamaki kya je ki jira samun uban ke zo neman ki aure duk wacce ta samu mijin aure duk wacce ta samu mijin aure da zaman lafiya da yadda ta aure shi duk wanda ta samu mai neman yarta tun tana kan budurcinta ba ta canja halittarta ba a yi maza a sarrafa ta a miƙa ta gidan miji ta ƙarasa karatun a gidan miji ta je ta yi aikin a gidan miji amma ki zo hajiya ke ga kinan kin tara yan mata kin tirka su gudare a gidanki wacce budurwa ce ta ɗaga ga kanwata ita ma ta ɗago ga mai biyo mata ita ma ta ɗago kafaɗa na dukan kafaɗa duk kin tara su a gidan hekate kin je kin kasa kaya a shago babbar yaya ba manemi mai binta ba ba manemi yar karama can mai shekara sha takwas ita kuma manema kullum zuwa suke da mota kina nan kina cin kuɗin cikin kike auren samu ki sallaman da ita ah, ah, yau shi zan mata aure ban auren da yayyanta ba ina yayyanta za su auru duk wacce aka samu karama ana neman ta da zaman lafiya sallame ta ita kam da in ya so ta zama ita ce yayan ta rinka zuwa gidanta tana dafa musu indomi yayi wadda ta ce ta wance wallahi ne miki murna ta ce ya aka hindi ai karki ga sha'awar ki da nake da nake ni aure mu dai ga munan sai dai mana addu'a Allah bai kawo ba har yanzu ba daɗi Allah ya aurar da ku Allah ya kawo mijin aure na ƙwarai Allah ya kawo mai ɗan mai ko eh da lafiya da zaman lafiya ne kaunarka ne sonka wanda ko ka sa hannunka a jibu ka zaro zai ce gara in ka rinka da ke da ƙarawa irin waɗannan mazan wanda ba su da damuwa Allah ya baki fulawa sarkin laushi ki da ƙurƙushe shi ba wata damuwa lafiya ƙalau yawwa daga daga ƙwarya sai tukunya kawai daga tukunya sai baki kawai muna muku murna muna muku fata alheri amma macen da za ta samu daɗin aure shine matan da ko macen da iyayenta suka gyara ta suka mata tarbiyya ta addini ta zama mai kima ta zama mai daraja idan kin yi aure malam yake wayan bagai lil mar'ati an takuna qa'idatun fi baitiha ko qa'idatun fi baitiha yana da kyau mace ta zama tana zaune a gidanta iyayena mata asali shine zaman gida mace ba ta fita daga gidanta illa li hajatin mashru'a sai da bukata shar'antacciyar bukata wanda Allah iya yarda da bukata lallai mace ba za ta fito sai da bukata da addini ya yarda ki zauna a gidanki kar ki rinka fita <laughs> sai da uzuri karɓaɓɓe qa'idatun fi baitiha lazimatul limanzaliha qalilatul kalam li jiraniha ana son mace ta zama mai karancin magana wa makota ba a son mace mai yawan surutu yau kina makota yau kin yi kawatan yau kin ɗauko wancan abokiyarki ne yau an haɗu ana surutu yau an ganki a gidan wance kin ki fita sai mai gidanta ya zo ya ce da Allah ki gaya abokiyarkin nan ta ɗan ba mu wuri ba wannan wulaƙanci ya zaki yadda wa kanki wannan wani ya ce wa matarsa wai ke wannan kawar taki ita ba ta da gida ita ba ta da miji yaya kullum tana gidanki ita ba ta zaman auren wai mai kuke yi ne wallahi gawa ta ce tana ƙauna na ne kaza kaza kaza da sauransu a to tana ƙaunar ki ke ma kya ƙaunar ta ne irin mata masu shegen yawo da bin makotan nan bai da kyau ko gidan bikin a rinka ɗan daga kafa ba wai akai akai kullum kullum ba mijin wata ma ya gane ki da ya zo ya ga takalman ki kodaddun takalman nan sun fara sudewa ya gane ashe ke ce kika zo masa gida daga ƙarshe ma a tunce ki a ce abinci kike zuwa nema da masu zuwa in za a zo unguwa sai a seta za a je gidan makota sai a seta lokacin da za a sauke girki ana gane ki yayi ina shirme sai ta ta agogonta ta san yanzu in ta je ne wance ta kusa ta sauke a kitchen wata ta sai ta lokacin karyawa wata kuma sai ta sai ta lokacin na rana ba yi da kyau yaya za ku yadda wa kanku wulaƙanci yi ya kamata a ce ƙawarki tana cewa yau shi za ki lokaci a wallahi ba da lokaci ina da uzuri ku daina yawo wata mazuwa ta yadda ta shigo gidan fa masu taimaka yi ta shiga ɗaki ta ce wa 'ya'yanta ku ce ba na nan ku ce ba na nan ina ina ina ku ba ta nan ne sai yara yara su da suka ce wai ta ce wai ta ce a ce ba ta nan yaro kenan ai ba ai ba ai ba ba yaro ai ta ƙarya ai duk wacce ta yi ƙarya ta tura yaro wallahi zai kunya ta wani mai gida ana sallama ana sallama ana sallama sai ya kira yaro ya ce kai ya ka a ce ka cewa ka ce mai sallama mai ka ce babanka baya da yi sauri to baba to baba ya zai ta mai sallama ce kai gina babanka sai yaro ya ce ya ce in ce maka baya da <laughs> wallahi inda yaro ya zai maka baba zai maka kwaba har gwanda ma ka yi shiru kawai wani kuma cewa yi ka je ka ce bacci nake sai ya ce ya ce in ce maka yana bacci <laughs> to yana bacci ya aka yi da sakon yana bacci uwa mai yi wa 'ya'ya ƙarya za ta gudu za ta fita unguwa ta ce in babanku ya tambaye in babanku ya zo ya tambaye ku na fita ko ban fita ba ku ce ku ce ban fita ba to ni na tafi sai na dawo kar ku gaya babanku na fita ce to mama to mama in baban ya dawo ku ta fita sai dan ya ce ta ce mu ce ba ta fita ba amma fa ta fita <laughs> kai ai yaro yana da abun burgewa shi ma yaro ba a ƙarya da shi to don Allah ki zama mai wayo ki daina yawo wanda yawon ki zai zo ya kore ki ya kashe miki ya kashe miki aure wanda yin haka ɗin gaskiya da yawa daga cikin maza suna zama kan tuhuma da rashin yadda tsakaninsu da matarsu wanda lokacin da miji ya gaba tasta tana bin makota to darajar ta raguwa yake yanzu muna an sha kawo mana abunan kes na aure cewa ni matsala ta da ita gatar na rantse maka da Allah wallahi yau wajen sa battun da na aure ta shekarun mu kaza da yaya wallahi ba taba sati biyu bata fita ba duk unguwa an san ke kawayen ki ne gashi nan a littafi qalilatul kalami ne, ha mai ƙarancin magana wa makota a ce makota ma ba su masu sanki ba amma dukkan addaba mutane in ki zo a rika ƙofa? da an ji duriyar ki sai a gudu ana jin kin shigo sai a kashe risho da an ji kin shigo sai a sauke tukunya a ƙasa a rufe ya za ki yadda wa kanki wannan ƙasƙancin? kasiratul inqibadi fi hali ghaibati zawjiha mai kanewa sosai idan mijinta baya nan ba ki rinka ballagazar da jiki miji baya nan ba kalan wani abu ya zo ya faru na fitina nawa ne abokin miji yake neman matar abokinsa sau nawa bila adadin wallahi da yawan wasa da abokin miji da yawan buga waya wani kwana biyu mai gida waya nan ba za ka zo ka gaishe mu ba ba ki da hankali namijin wannan zamanin kike ce masa zai zo gaishe ku ba dan Allah wani mai gidan baya nan wallahi sabulun wankan mu ya kare da na yara dan turo mana wani abu ga account dina ga ofe dina eh wannan lambar ofe dina ne ko money boy dina ne turo mana duk namijin da yake dauka yana baki yana baki a banza haka wata nan sai ya ne ki in ba sa akai ba, in ji ba tsoron Allah ne kwaɗayi ya yi yawa mata kwaɗayi da tona asirin miji zama irin da gargajiya mamaki nake da rayuwar da mutanen musu suke wallahi abokin miji kamar mijinki da ya zo ki zo ku ta hira da yi har da raka shi ƙofar gida haba da Allah wannan ba daidai ba ne, kuskure ne Allah ya ba ku ikon gyarawa wa tadallu masarratahu fi jami'il ahwali matar kirki ita ce mai neman faranta wa mijinta a duk wani yanayi da ake ciki ko yaya sai ta nemi ta faranta masa in tana fushi za ta yi masa shi ya ji daɗi ta haɗiye fushinta ita idan an mata mutuwa babu damuwa dole sai ta faranta masa ta sauke nauyin Allah a kanta wala kunu fi nafsiha wala fi malihi wala yace matar kwarai ba ta yaudaran mijinta da cin amanarsa a karan kanta ta je ta ba da mutuncinta ga wani ko ya tsarki wannan ya tsar wani je ya taba ba mijinki ba wallahi kin yi zina kin yi haram manzo Allah ce al'aynu Tazmi wa zina an-nazar wal yadu Tazmi wa zina al-batsh duk wacce ta bada jikinta wani ya je taba ko shafawa haka yi wasu ɗalibai banzaye marasa kirki Daliba wai yar makaranta yar jami'a wai wai wai wai sun haɗu da abokanai wai yan aji wai hawa yiwu sai haka a tafa hawa a yiwu a fayin alhamdulillah hawa lecture na ilaha illallah ga shege ɗaukan hoto da maza ki haɗa jikinki Allah sai ya kama ki baki da kunya baki da kamewa abu mafi muni kina da miji amma jikinki a raha fuskarki kowa ya gani haƙorinki da dariyarki kina ta wa mazan banza ba su biya kuɗi ba a ɗauke ki a je wani wuri da ke a yi ɓarna da ke cin amanar aure mai gidanki kuma ya zo ki yaudare shi da yaudarar miji da ha'intarsa a cikin dukiyarsa bai da kyau walatu ta ita a mai ya karahu kada ki yadda ki zaunar da wani a shimfiɗar mijinki da baya so iyayena mata haramun ne wani ya zauna ko a sallayar mai gidanki sallaya ki shimfiɗa wa wani sallaya ba tare da izinin miji ba sallayar bako daban sallayar miji daban ballantana gado kam wata kuma saboda tsabar rashin tsarin ta fa idan kawar ta fa ta zo fa ta zo mata bakunta kawai sai ta ce ga gefen gado zauna gadon miji ai wannan no going area ne ai is out of bounds ai ai ba a zuwa yaya za ki bar wata ta zo ta zauna a ki? gadon mijin in ta je ta ba da wani abu ba in ta je ta ji a ranta ina ma da ita ce mai wannan gadon fa ta je ta miki kulle kulle ke yanzu kin yadda da mutane tsafi sihiri kulle kulle ba ki da asiri ɗakin ki gadon ki kowa ya gani to lalacewa kam yanzu ta kai ga akwai matan da masu ke ba wa kawata kwana a gadon mijinsu sun zo ta zo bakuta wannan cin amana ne jahilci ne ya kamata ku je makaranta ku koyi ilimi ku koyi tarbiyya ce za ka faɗa duk uban da ya aurar da ya bai koya ma tarbiyya ba za a je a ga shirme za a ga hauka za a ga rashin hankali za a ga wauta ko yayanki zai zo gidansa sai kin sanar in dai namiji ne dan in bai yadda da yayin naki ba in mai shaye-shaye ne ba ko kaninki ne zai zo masa ki ce wane kanina wane zai zo gida sai ce to ba damuwa ba laifi amma dai a kula saboda ai ba aminci yanzu an kes aka samu fa wata mata kaninta uwa ɗaya uba ɗaya aka samu yana yana neman 'ya'yanta budurwa zai lalata da su baki gane ba ko Ƙaninki kawo ke kenan ƙaninki uwa ɗaya uba ɗaya kina da 'yan mata sun tashi sun girma irin wasan nan ana ɗan wasa ana kaza kawai sai zo yana neman ta yana lalata har ma da ya fara lalata ma da su yanzu yanzu ƙani abin amincewa ne idan miji in miji yace bai yadda ƙannanki suna zuwa masa gida haka kawai ba tsari ba ya yi laifi ne wallahi bai ba tunda cin amanar ya kai ga za ka iya neman yar addanka cin amanar ta kai ga 'ya'yan zamani marasa kunya za su iya zuwa su nemi 'ya'yan ƙanwarsu. ta haka idan miji ya kori yayanki ko ya kori kaninki a gida yace biyu zai zo masa gida ba zai ci mutuncinki idan kike ga yayanki a gidansa in ya san yana da irin wannan hali bai laifi ba kuma ba za a zage shi a ce ya raba zumunci ba akwai barawo kuma wance ina ganin girmanki ni ba ina ganin mutuncinki ina ganin kimanki tsakani da Allah dan kaninki yana zuwa yana min sata ranan ya zo ya shiga mota ya ɗauke min wayata kuma an ganta ya je ya sai da ita a kasuwa ni abin da yasa ban yi magana ba saboda sarakuta wance kwanaki ba kayana a rataye na tafi na bar kuɗi kin bar ki ƴaƴana sun ga ya shigo yana taji aljihuna ba zan yarda da wannan ba wance gaskiya abin da aka sace a gidan nan duk an tabbatar ƙaninki ne ya shigo gidan nan ya sata to ƙaninki ya zama ɓarawo yayanki ya zama ɓarawo to ya daina shiga gidanki in mai gidanki ya kore shi bai yi laifi ba akwai abubuwa da suna buƙatar bayani yanzu sai mace ta yi waya ni wallahi tallahi ni aurensa ni na gaji da shi ya zo ya raba da dangina ya raba da yan uwana ya kori yan kannena ya ce wai na malam kanne na fa uwa ɗaya uba ɗaya ya ce ba zai zo gidana ba yaya na ba zai zo gidana ba ni wannan wani irin aure ne ni malam wallahi ba zan iya zama da shi ba ni kawai ya bani takarda ta idan malami ba mai bincike ba ne, ba mai bin diddigi ne shi ce ka wannan bai da mutunci ya yanki uwa ɗaya uba ɗaya kaninki uwa ne uba daya ya hana shi kai wannan bai da zumunci kai gaskiya ya baki takarda ashe barawo ne gani kai yanzu zaka bar gafiya ta shigo tana tana cinye maka yayan kaji duk da kaga gafiya ta zo ta guntule maka kasan yayan kajin ka buloran dan Allah in ta sake dawa ba da sanda zaka ne bita ba to irin wannan kannan in an kora su da itace ma ba laifi ba amma fa kada kwada musu Allah gane da ku Allah sa ku gane daga ƙarshe waliyakun himmatu ha salahu sha'ani ha wa tabbiru baiti ya kamata ya zama ki, gyara kanki da kuma gyaran gida abinda aka fi so mace ta mai da hankali da shi ta yi gyaran kanta ta gyara gidanta matar arziki matar kwarai matar kirki mai kulawa da gyaran kanta da gyaran gidanta ka'imatun bi khidmatil jari mala yace mai tsayuwa tana hidimar gida ku ji da kyau wannan tunanin buko da yake shiga cikin kwakwalanku da matan yan buko da matan birane waɗanda ba su aiki a gida waɗanda suna ganin bin miji ko hidimar gida sharan gida wanke-wanke dafa abinci waye-waye wai kaskanci ne an kai ku an baro ku kula da gidanku lalle mace ta hidima ta gidanta ga ta rubuce malamin malamai suke ga imatin bi hidimati dare fi kulli ma amkanaha duk abinda mace za ta iya yi sai ta hidimar gida share gida tsaftace gida kulawa da gida shiga dafa abinci duk abinda za a yi na hidimar gida ba wa yara abinci kulawa da su yi musu wanka tsaftace su gyara su duk wannan aikin ki ne mai gida kuma da rana ya fita ya je nemo abin da za ku ci ya nemo muku kuɗin haya ya nemo kuɗin makarantar yara ya nemo kuɗin zuwan ku asibiti ya nemo kuma kuɗin kaza haka ne aikin miji amma mace ta ta zo ta bai maka a gida ta shanta ke wai mace ta ta kwanta ba ta da aiki sai dai a ci turka ta ana ciyar da ita ba za ki komai kina ta kiba kina ta haɓaka sai ta ce fulawa an sa mata yi ba aikin komai ki gama ci a gida malam tana ta kulkul kamar saniyar da za a kai ta fatakwal ta ci ta ƙoshi ta yi ƙiba ko shara ba ta yi sun ku ya ɗan sharan nan motsa jiki ne gabar tana motsawa jiki sai ya kyau tashi ki dan wanki toilet tashi ki dan yi wanki tashi ki dan motsa yi kaza jikinki yana yana motsawa kitse yana zubewa kina yin gumi shine alheri ko haihuwa kika zo yi babu damuwa za ki zo ai ba ki yi hidimar miji ba ba baki aikin miji ba sai kin gama ɗaukar ciki an kai ki asibiti za ki haihu likita ya ce to hajiya abin da za a yi za ki rinka tafiyan kilomita uku kullum an ki a yi sharan masallaci a yi na kasuwa haka za ka ga hajiya ga motoci a gida ga direbobi a gida amma mota ba za ta hau haka za ki ga an yara suna raka ta a titin unguwa tana yawo da uban ciki rabaɗe rabaɗe rabaɗe rabaɗe rabaɗe rababe-rababe rabe-rabe rababe-rababe rabe-rabe tana tafiya ƙafofi sun kumbura ta tara uban ƙiba ga tumbi ga waye ba ta aikin komai wa ita wai yar gata ne wai komi yan aiki ne suke mata wani gatan wallahi asara ne na ga kin yi tagomi gaskiya nake gaya miki a samu kadar-kadar a gida kyan mace ga tana da kadar-kadar ɗauko wannan taɓa wannan ta yi gumi ta yi wanka ta sha iska gobe ma haka aka ake so ke sa wallahi tallahi mutum in zai aure wani lokaci ya tafi ƙauye ya samu wahalalliya ta fi daɗin sha'ani wallahi Allahu akbar Allahu akbar matan birni Allah ba ku haƙuri a aure na birni a aure na birni a aure na birni a aure na birni a aure da yawa amma ai haƙuri fa ku ne wasu daga cikin su wallahi akwai shagwaba da ƙarshe malam yace muqaddimatu li haqqi zawjiha ki fara gabatar da haƙƙin mijinki ala haqqi nafsiha akan kanki malama fara ciyar da mijinki ya ce koshi in ya rage kyaci fara kula da hidimar mijinki kafin hidimar kanki karki ce ni sai na gama al'amura na zan zo kanka a'a muqaddimatu li haqqi zawjiha ala haqqi nafsiha wa haqqu jami'i aqaribiha sai kin gabatar da haƙƙin miji akan haƙƙin dukkan ƴan uwanki da danginki gaba ɗaya wannan mata idan ta yi wannan ta yi abin kirki ta yi abin kwarai wannan shine abin da zan rufe muku dangane da hukuncin hukuncen aure da kuma kyauta zamantakewa a cikin auratayya Allah ya sa albarka Allah ya bada lafiya zaman lafiya Allah ya inganta mana gidajenmu na wuri Allah kuma ya sa mu gama duniya lafiya Allah ya sa mana albarka Allah ka yafe mana ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا عليك توكلنا وإليك أدبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين الله ما نسى لا فيها مكباس لا فيها ما سلا فيها الله كبري مسلا فيها سو ونجدي كبام أبن نظام شيء كبام أبن نظام شاء كبام أبن نظام سترة الله كرفا من عشيري الله ka fita Allah ka ba mu lafiya da zamu bauta maka Allah ka ba mu lafiya da zamu bauta maka ka ba mu arziki da zamu ci mu sha Allah ka rufa mana asiri ka wulakanta mu Allah kar ka tuzarta mu ya Allah duk alheri ka ba mu Allah da shari ka raba mu da shi Allah alheri ka ba mu ka raba mu da shari Allah ka jigan iyayenmu ka jigan iyayenmu rayayyun ka kare su ka ba su mutuwa kan imani wanda suka riga mu Allah ka ba su gidan aljanna Allah duk abin da muke na alkhairi ka kai kabarin iyayenmu Allah kai kabarin iyayenmu Allah ka yafe musu laifukan su ka yafe musu kurakuran mu ubangiji ka hada mu da iyayenmu a gidan aljannatul firdausi Allah ka hada mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka kula mana tarbiyyar iyayenmu Allah ka kula mana tarbiyyar iyayenmu Allah ka tsaya mana kan tarbiyyar iyayenmu Allah ka san yadda iyaya suka zama a wannan zamani Allah ka san yadda iyaya suka zama a wannan lokaci da mazansu da matansu ya ubangiji ka samu ku karfin yayanmu Allah ka samu ku karfin tarbiyyar yayanmu Allah ka sa yayanmu su yi mana biyayya Allah ka sa yayanmu su yi mana da'a Allah ka raba yayanmu da shedan Allah ka raba mu yayanmu da muggan abokanai Allah ka raba su da shaye-shaye Allah ka raba su da dauke-dauke Allah ka raba su da zalunci Allah ka shiryar da mu ka shiryar da rayuwarmu ya ubangiji wannan kasa ta mu ta Najeriya kama mu lafiya da zaman lafiya Allah ka mu lafiya zaman lafiya a Najeriya Allah ka kare mu da sauran dukkan kasashen mu na musulmi da suke kusantar da mu suke kusa da mu a wannan ƙasashe namu na Afirka da dukkan ƙasashe na duniya Allah ta'addancin da ake a wannan arewacin Najeriya Allah ka takaita shi ta'addancin da ake a wannan arewacin Najeriya Allah ka takaita shi ubangiji Allah ka tsare jinin mu ka tsare arzikin mu ka kula da mu a gidajen mu ka kula da mu a dabbobin mu ka kula da mu a kiwon mu Allah ka kula da mu a kasuwancin mu ya Allah ka bamu abincin da zamu ci mai kyau ya Allah ka bamu ingancin rayuwa ya Allah ka inganta mana ƙasar mu Najeriya Allah ka inganta mana ƙasar mu Najeriya Allah ka bamu tsaro mai kyau a Najeriya ya Allah duk waɗanda suke nufin mu mu da sharri a wannan wasu jihohi namu na arewa Allahumma rudda kai da mafi na harina Allah ka maida musu makircin su a karan kansu ubangiji kar ka ba su nasara a kanmu ya Allah duk waɗanda suke nufin mu da sharri a wannan bangarori namu na arewa ubangiji Allah kar ka taimake su Allah ka taimake mu a kansu ya Allah idan sun shirya ka barar in sun ɗauko ka watsar idan sun yi harbo Allah ka kare ya ubangiji karka ba su dama karka ba su iko Allah ka kare rayukanmu ka kare kasuwanninmu ka kare mana arzikinmu da yake cikin ƙasa Allah ka ba su satar dukiyarmu ka ba su damar satar dukiyarmu ya Allah ka shirye da shugabanninmu Allah ka sa musu tsoron Allah ka sa musu tausayi ka ba su rukun amana ya Allah ka sa shugabanninmu su san hakkin talakawa da ke kawo kansu Allah ka sa shi wa gabanin musan hakkin talakawa da ke kawo kansu Allah ka sa musu tsoron zalunci Allah ka sa musu tsoron zalunci Allah ka azurta su da adalci Allah ka azurta su da adalci Allah ka ba mu shi wa na gari masu tsoronka masu maka da'a ya Allah ka shiryar da mu ka shiryar da malamanmu Allah ka shiryar da sarakunanmu ka shiryar da matasanmu Allah ka shiryar da matasanmu da bazansu da matansu Allah idan mun roƙa ka amsa Allah idan mun ji tsoro ka kare mu ya Allah kai mana arziki da gidan aljanna ya Allah ka karanta ka faranta mana lokacin bakin ciki ya Allah ka yaye mana damuwa da bakin ciki ya Allah ka ba mu yadda za mu yi ya Allah ka rufa mana asiri Allah ka rufa mana asiri Allah ka azurta mu da aljanna firdausi Allah ka karbi azumin mu Allah ka karbi ramadan din mu Allah ka karbi azumin mu karbi ramadan din mu ya Allah ya Allah ya Allah ka nemi ta mana ramadan Allah ka maimaita mana Ramadan Allah ka maimaita mana Ramadan kuma ka karba subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalina wal